نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقى الله وقاه ومن سار على نهجه نجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الله عمر الإنسان محدود وأيامه في هذه الدار قصيرة ولو عاش ما عاش ولو عاش ما عاش في الأيام لذا عوضه ربه مواسم خيرات وأعطاه شرف الزمان والمكان وأعطاني شرف الزمان والمكان ما يصد خلله ويقوم ويقوم وجاد حياته ويدرك منه ما لا يدركه بعمره ومن تلكم المواسم شهر رمضان الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في رمضان تخف وقعة الشهوات على النفوس المسلمة وترفع أكف الضراعة في الليل والنهار فهذا يسأل العفو عن فلته وذاك يسأل التوفيق لطاعته وثالث يستعيذ بالله من عقوبته ورابع يرجو منه جميل مثوبته وسبحان الذي وفق هؤلاء وغيرهم محروم شهر رمضان شهر قوة وعطاء ومثابرة وإيمان شهر عمل وصبر وليس محل ضعف وكسل ونوم وخمول إذا كان المسلمون الأوائل يعيشون رمضان بقلوبهم ومشاعرهم فإذا كان فإذا كان يوم صوم أحدهم فإنه يقضي نهاره صابرا على الشدائد متسلحا بمراقبة مولاه وخشيته بعيدا عن كل ما يلوث يومه ويشين صومه ولا يتلفظ بالسوء يقول خيرا أو ليصمت وأما ليله فكان يقضيه في صلاة وتلاوة للقرآن وذكر لله تعالى تأسيا بإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه إخوة الإيمان ثمار الصوم ونتائجه بحر لا ساحل له ولا يخطيها العدل ولا تقع في حساب كسول الله الذي يضيع شهره في القيل والقال والاستقرار في النوم والعكوف على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات وقتل الوقت لهوا بلا حدود الصيام جنة من النار كما قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال أخرجه ابن حبيبة في صحيحه الصيام جنة من الشهوات كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه مرفوعا ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه الصيام إلى, سبيل إلى الجنة كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له رواه النسائي وصححه العلامة الألباني يرحمه الله الصيام يشفع لصاحبه قال عليه الصلاة والسلام الصيام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان أخرجه أحمد وصححه البصيري الصيام كفارة ومغفرة للذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه خرجه البخاري وفي الجنة باب لا يدخل منه إلا الصائمون قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عباد الله ألا جعلنا رمضان موسما للعودة إلى الله ومناسبة للمحاسبة وإصلاح التقصير في جنب الله وهل جعلناه فرصة لنصر الظالم والمظلوم بأن نرد المظالم إلى أهلها وأن نأخذ بأيدي الظلمة وهلا جعل الأغنياء رمضان فرصة ليعيشوا حاجة الفقراء ويشكروا النعمة بوضعها حيث أراد الله فيسهموا في إنقاذ الجياع وما أكثرهم فينا رمضان مدرسة كبرى رمضان مدرسة كبرى يتدرب فيها المسلم في ليله ونهاره ويغذي جوارحه بنفحاته الربانية الإلهية حتى تتحرك جميعها وفقا لما أراد ربه ربها وفي الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه مدرسة رمضان مدرسة الصيام رب الأمة على قوة الإرادة وصدق العزيمة فأي نظام أدق من نظام رب العالمين من أن ترى المسلم في مشارق الأرض ومغاربها يمسك عن الطعام والشراب والشهوة زمنا معينا ثم يتناوله في وقت آخر ولا يستسلم لشهوته مثال حاله ومقاله إني امرؤ صائم الصيام الحق يا عباد الله يثمر تطهير القلب من الأحقاد والشرور وكف الألسن عن اللغو والفحش وغض البصر عن الحرام فمن الصائمين من ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عباد الله رمضان شهر القرآن وهو وسيلة عظيمة لشفاء القلوب وهدايتها وتنويرها قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فعلينا أن نسأل أنفسنا هل تدبرنا القرآن ماذا غير فينا أين أثره في سلوكنا وأخلاقنا وأسرنا وبيوتنا ومعاملاتنا اليومية ينبغي أن نسأل أنفسنا هذه التساؤلات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو المغفور الرحيم يبون da كنت بس tabbata ga Allah wanda ya zaɓe mu ya nuna mana wannan lokaci mai albarka ya datar da wanda ya datar wurin ya yi azumi kuma ya tsaya ya sallah Allah ta'ala ya dadin tsira da aminci ga fegen halitta annabin rahma manzon tsira da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashin alfiyama ya 'yan uwana musulmi mu ji tsoron Allah a cikin rayuwarmu maganganunmu da ayyukanmu sai Allah ta'ala ya taimake mu ya cika mana burukun sanin kowa ne cewa dukkanin shekarun da mutum ya a wannan duniya komai yawan su to taƙaitattu ne a littafin suke gudu suke yi wannan ta sa Allah ta'ala ya ji wannan al'umma da rahma ta ya yi musu kyauta na wasu lokuta muhimmai wanda suka kunshi falaloli masu tarin yawa wanda yake ninninka ayyuka a cikinsu sai ya zama na cewa wanda rayuwarsa ta takaita amma ya riski waɗannan lokuta Allah ya dakar da shi sai ka ga ya dace da matsayi da lada na wanda ɗin halarci wannan lokaci ba ko da ya yi tsawon rai a cikin duniyar nan ba zai samu wannan matsayi ba Allah ta'ala ya sanya wannan lokuta zamto kankarewar fuka ne da suka gabata da sakacin da mutum ya yi a baya kafin wannan lokaci zamto suna miƙar da ɗabi'unsa suna alaƙanta shi da ubangijinsa kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakani ba daga cikin waɗannan lokuta masu alfarma shine lokacin ramadan wanda Allah ta'ala yake faɗa yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku tabbas za ku samu tsoron Allah idan kun yi yadda ake so a cikin ramadana ne san zuciya da galaba ta sha'awa take samun rauni a zukatan da suke da imani hannaye suke daga suke daguwa suna komawa ga Allah babu dare ba rana kaga wannan yana neman Allah ya masa afuwa wannan yana roƙon dace a wurin Allah ya wa Allah da'a wannan yana neman Allah ya tsare shi daga azabarsa kaga wani shi kuma yana neman ladan Allah a gefe guda kuma kaga wani yayin sakaci yayi shakulatun bangaro bai yi amfani da wannan dama da Allah ya bashi ba sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake datar da wanda ya so da falalarsa ya kautar da wanda ya ga dama da adalcinsa watan ramadan wata ne na ƙarfi da kyauta da jajircewa da imani da aiki da haƙuri ba wata bane na rauni da kasala da bacci shi yasa za mu ga musulmai na farko sun kasance suna rayuwa a cikin ramadan da hankulansu da zukatansu da ayyukansu kamar yadda allah ta'ala yake so sai ka ga ɗayansu idan yana azumi a wannan yini sai ya tafiyar da yinin wurin jajircewa da yi wa Allah ta'ala bauta da ɗa'a da kuma kulawa da ayyukansa kada ya faɗa cikin abin da Allah baya so sai ka gan shi yana nisanta duk abin da zai lalata masa wannan rana ko ya raunata masa wannan azumi nasa kai har mummunan kalma baya furtawa da daddare kuma kaga baya komai sai sallah sai filawar littafin Allah sai ambatan Allah domin koyi da shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam babu shakka idan kana magana akan fa'idojin azumi da abubuwa masu kyau da yake haifarwa ga wanda yake yin sa to wannan kogi ne ba shi da gaci ba za a iya lissafe su ba amma duka wannan fa'idoji mai kasala mai wasa mara manufa wanda ya tozartar da watansa cikin ila wa ƙara ba shi da rabo a ciki wanda ya tafi da lokacinsa a cikin bacci ko kuma ba shi da aikin yi sai shiga shafukan zumunta da yi wa lokacinsa kisan gilla ba tare da iyaka ba burinsa kawai ranar ta faɗi amma mai ya gabatar ko oho wannan ba shi da rabo a cikin ده نص ترك رمضان باب شكا أزمي فالكواني ايكي هانا بإنسا يشكشك موتا كما يدى النبي صلى الله عليه وسلم يشي أزمي فالكواني كما يدى قيام بيكي رتك فالكواني عند ريش ابن خزيمة يروي تونا حديث دفن بمي إنجلش باب شكا أزمي ينا إنسا أرفي gabar mutum ya afka wa sha'awarsa wadda Allah ta'ala ya halatta da wadda Allah ya haramta yana saita sha'awar namiji yana yana saita sha'awar mai yinsa kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud ya yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci matasa da ba su da dama yin aure yace na yi muku horo da yin azumi lalle zai zamto muku garkuwa bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi babu shakka azumi wani tafarki ne dogar da ke sadarwa zuwa aljannar Allah kamar yadda Abu Umama ya ce da nazo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ce masa ya ma'aikin Allah ka yi mun umarni ka bani wata wasiya wanda zan rike ta hannu biyu daga wurinka sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ina yi maka umarni ka kula da yin azumi domin ba shi da na biyu a cikin ibadu al na sa iya rawaito al albani ya inganta shi babu shakka azumi yana cetar ma abokinsa a ranar gobe kiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da azumi da alqur'ani dukkanin su za su ceto gabawa ranar tashin alkiyama azumi zai zo gaban Allah ta'ala ya ce ya Allah ni ne na hana shi ya ci abinci a duniya na hana shi ya zo wa sha'awatu sha'awatansa da rana kai mun lamuni na cece sai alqur'ani a gefe guda ya ce ni kuma na hana shi bacci cikin dare kai mun lamuni na cece annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai Allah ya ba su dama su ce al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisin al-imam al ya inganta shi azumi yana zamtowa kafara Da dukkanin laifukan da aka yi gabaninsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumin ramadan yana mai cike da imani da neman ladan ubangiji to za a gafarta mai abin da ya gabata na laifukansa al-imam ya rawaito wannan sai hasali ma a gidan aljanna akwai wata kofa wadda Allah ya tanade ta ga waɗanda suke yin azumi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a aljanna akwai wata kofa ana kiranta rayyan ba wanda zai shiga ta wannan kofar sai masu azumi za a yi shela a ce ina masu azumi sai su tashi al'umma tana ganin su halitta tana ganin su sai su shiga daga nan sai a rufe kofar babu wanda zai ƙara shiga ba su ba al'imamu bukari ya rawaito wannan daga hadisin sahal an sa'ad al-sa'i radiyallahu anhu in na musulmi abin izra shine me yin azumi ya lura ya ga wani irin tasiri wannan azumin ya haifar a ɗabi'unsa wani irin canji azuminka ya sanya maka a halayyarka da mu'amalolinka shin azumi ya sanya maka ka da alaƙarta da ubangiji ka sabunta ta shin azumin da kake yi ya zamto dalili na kokarin ka binciki kanka dangane da takaitawar da kai wanda ka fi kowa sani shin azumin da kake yi ya baka damar ka cike wawa kan gibin da ka bari tsakaninka da ubangiji shin azumin da kake yi ya zanto sanadiyar ka hana azzalimanci zalunci kana da iko ga waɗanda suke mawadata masu dama shin azumin da kuke yi ya zamto wani dalili da za ku yi tarayya da mabukata ku tallafa musu ku agaza musu domin kun ɗanɗani irin abin da suke ɗanɗana shin azumin da kuke yi ya zamto dalili na ku gode ni'imar da Allah ta'ala ya muku ta wadata wadda ba dabara ku bace da iyawa ku ta babu ku sanya wannan ni'ima ku gode wa Allah ku sanya ta inda Allah yake so ta hanyar tallafawa waɗanda ba su da shi a cikin waɗanda suke cikin yunwa wanda suke da tarin yawa a tare da mu babu shakka azumi makaranta ce mai girma wadda take horar da dukkanin musulmi a daransa a yininsa da daransa take ciyar da gabansa wani abinci daga Allah domin ya canja ya zamto ba shi ne wanda aka sani ba gabanin wannan ramadan sai ta ga gaban mai azumi bayan ya kammala azumi sun koma kamar yadda Allah ta'ala yake so ya rayu kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ta'ala yana cewa bawa na ba zai kushe ba yana ƙoƙarin kusanta kansa gare ni ta hanyar yin na filfilu har sai na so shi idan na so shi sai na zamto tamkar jinsa da yake ji da shi na zamto tamkar ganinsa da yake gani da shi na zamto tamkar hannunsa da yake damɗa da ita na zamto tamkar ƙafarsa da yake takawa da ni wannan yana nufin rayuwarsa za ta canja ba zai yi wani abu sai irin yadda Allah ta'ala yake so babu shakka makarantar azumi tana tarbiyyanta al'umma zamto masu himma masu ƙarfin nufi masu gaskiyar nufi masu tsari domin babu tsarin da ya kai tsarin Allah kyau ta yadda ya sanya dukkanin musulmi a mahudar rana da mafaɗarta su kame gabarin ci da sha da sha'awar su ta farji a wani lokaci ayyadadde tare da cewa suna sha'awar wannan abubuwan sannan kuma bayan lokacin ya taho bayan lokacin ya ƙare su koma kamar yadda suke in gari ya daɗa wayewa su ƙara kamewa har zuwa lokutan da Allah ta'ala ya ɗiba musu kai ka ce suna cewa rayuwarmu ta canja mu azumi muke yi za mu rayu kamar yadda Allah ta'ala ya ce amma sai dai da yawa daga masu azumi ba su da wani rabo a cikin azuminsu in ban da kishirwa da yunwa banza in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sautari akwai masu azumi ba su da wani rabo cikin azuminsu sai kishirwa da yunwa kaga waɗanda suke yin azumi ba su tsarkake zukatansu game da kullaci da hassada da ƙiyayya da gaba ba su kame ganin gaban ganin haramun ba waɗanda ba su kame haratunsu gabar zagin mutane ba da kutsawa cikin mutuncinsu da shiga abin da babu ruwansu to ana jin tsoron za su fada cikin wannan hali ‘yan uwana musulmi watan ramadan wata ne na alƙur'ani domin a cikinsa aka saukar da alƙur'ani babu shakka ruko da wannan alqur'ani wata hanya ce mai girma da take tafi da dukkanin da cikin zuciya ta shiryi wannan zuciya ta haskaka ta ta ɗora ta akan gwadaban da Allah ta'ala yake so sai sa Allah ta'ala yake alqur'ani littafi ne wanda muka saukar da shi gare ta mai albarka domin musulmai su tintintini a cikin ayoyin su hankalci sabon a gaita a fili cikin rayuwarsu ya kamata mu yi wa kanmu tambaya muna karatun alƙur'ani a wannan lokacin shin muna karanta shi kamar yadda Allah ya fito wani irin tasiri alƙur'ani ya haifar a cikin rayuwarmu da ɗabi'unmu da mu'amalolinmu na yau da kullum shin akwai tasirin alƙur'ani a mu'amalolin a gidajen a zamantakewar mu da iyalan mu ko babu idan akwai wannan tasiri yana nuna cewa karatu mu mai amfani ne idan babu tasiri to mu koma mu bincike kawo Allah ta'ala kai mana albarka Allah ka karbi ibadunmu Allah ka datar da mu ga alkhairi Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka gafarta wa iyayenmu da malaman Allah ta'ala ka sa mu gama lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقنا للصيام والقيام وتقبله منا إنك أنت إنك أنت التواب الرحيم ألا وصلوا عباد الله على رسول الله ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة رحمة الله